To assalamu alaikum masu kallo da saurari barkamu da wannan lokaci ta kuce har kullum na fisa ke muku fatan alkhairi. To yau ma dai na dawo na san masu kallo da saurari za su yi mamaki sun gana rike karas a hannu. Za su ce to kuma yau me nake dauke muku da shi. To yau dai abinda da nake tafe da shi za mu yi magana ne akan amfanin karas a jiki a jikin yan adam. Na san za a yi mamaki a ce to karas karas har wani abu amfani yake da shi a cikin jikin dan adam. to karas na da matukar muhimmanci a cikin jikinmu daga lafiyar jikinmu na farko amfanin karas a jikin 'yan adam yana ƙarar ƙarfin idanu idan kina yawan cin karas idan ki zai kasance yana da ƙarfi wurin ido wurin gani ko da da daddare ba za samu wani matsala ba da ikon Allah inda kina cin karas a koda yaushe kuma shi karas kun dai gan shi da naira goman ka za a baka shi ka ci sannan kuma amfanin shi na gaba a jikin 'yan adam yana kare zuciya daga kamuwa da wasu cututtuka wanda zuciya za ta iya samu yawan cin karas ɗin shi gashi nan dai sannan kuma idan mutum yana fama da ƙiba zaki ce kin sha wannan magani ke me zaki sha kina son ki rage ƙiba wannan ƙiba ta ishe ki wannan ƙiba ta dame ki to ba ga karas da naira ashirin ɗinki naira goma ma zaki iya cin karas kuma da iko Allah zaki ga jikinki yana raguwa yana kashe fat a jikin ɗan adam sannan kuma amfanin karas ga jiki yana yaƙi da kamuwa da ciwon daji ciwon dajin nan ba da muka sani to idan kina yawan cin karas mutum yana yawan amfani da karas yana cin shi to insha Allah yana yaƙi da wasu abubuwa da su sa mutum ya kamu da ciwon daji da izinin Allah yawa shi sa na zo muku da shi don ku gani ma idan ku kuma yana da kyau kafin a ci a tsaftace shi kusa daga ƙasa ake ciro shi kuma duk abin da zamu ci ya kai bakin mu ya kamata a tsaftace shi kamar yadda ni ma na tsaftace nawa gashi na wanke shi tsaf kuma na shirya da in ci karas saboda ina son ido na ya ƙara ƙarfi kuma ina son in yaƙi da kamuwa da ciwon shagewan jiki sannan kuma ina so in yaƙi da ciwukan da za su kama min zuciya na saboda haka zan ci karas a gaban ku kuma ina muku fatan za ku rinka cin karas a koda yaushe saboda samun lafiya a jikinku. ku na ci karas a gaban ku gashi nan kun gani kuma da fatan za ku je ku nema na ku ce